Jama'a assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku da wannan marice ta cikin shirin noma tushen arziki. To yau ma shirin yana da magaran ƙasar jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar muryar Amurka a yankin Tamar Abari da kuma sarauniyar noman da magaran Hajiya Aishatu Joel. A makon jiya kun ji yadda Hajiya Aishatu Joel ta yi Allah godiya ta kuma bayyana horin cikinta da yadda jama'a suka dubi kwazanta a gona suka yi mata sarauniyar noma a da magaram. To bari koma gehe guda in bar tamar a da sarauniyar noma hajiya Aishatu Joel. Kamar hatsi ne kike noma ko kuwa kina har hada abubuwa da dama? Ni komi shuka ne a ciki. Da hatsi, dawa, wake, gujiya, duka dai hatta da riɗi ne sawa nake. Yalko riga dukka abin da ya shafi harkar gona sawa to kamar a noman da kike yi kamar kina sa wasu fusa'o'i na zamani ko kuwa a'a haka dai na gargajiyan ne kike tafiya da shi a'a na miƙe da na gargajiya kuma hadda na takin kaji da yake ina aikin kaji hallau kenan ina aiki da takin gargajiya in na ga abin ya rike mm. kamar wata na samu hori kaɗan haka to sai in haɗa haddin na zamani kina amfani da takin zamani eh da duka biyu ina yi hmm. ganin cewa yanzu zamani ne mai yawanci akwai fasa'o'i daban-daban da kuma kamar harkar taki na zamani da kuma wasu hanyoyi na ƙara inganta noma su ma nan duk kina aiki da su iyakar gwalgwado ina yi iyakar gwalgwado ina yi kenan ban cewa ina yi duka amma iyakar gwalgwado ina yi to ko yaya dangantaka ki take da kamar 'yan gidan gona wajen kamar neman ko wani gargadi haka ko wasu shawarwari haka na yadda za ki kara inganta nomanki e to a yanzu dai da wuya in na ta rikice man ina zuwa in tambaye su tunda komi ai ƙarin ilimi ne eh ƙarin ƙaruwa ne in na ga abin da wadda ban gane ba ina zuwa in tambaye su kuma su bani shawara eh hajiya dai nomanta da take yi tana yin shi ne da fusa'o'i irin wannan dai na gargajiya na yi amfani da na gargajiya kuma ana samun amfani sosai kamar yaya noma na kamar sakamakon noman naki yake to ai ta gamu ta rabu wataran ana samun rundamana mai albarka wataran kuma ana samun damana kadaran kadahan ba a cewa duk kullum a samu a wata ran a faɗi wata ran a tashi amma dai ana samu a ana alhamdulillah ana samu to shi wannan amfani naki kamar kina kai shi kasuwa ne ki sayar ko kuwa ni wannan wadda nake aikin da nake wannan gaba ɗaya na talaka ne nake ni ban taɓa aje kayan gona ba suka shekara kuma ina yi ina bada wani mai ƙaramin ƙarfi. bai ya mace wani an mashi aihuwa bai ya ragu wani an mashi mutuwa bai ya da zawati kenan ni ta duka ta taimako ce ta taimakon talakawa talakawa ban ce ba mai shi a'a talakawa da bai ya da shi yau bai ya da shi gobe to na taimaka musu da mai shi mai shi ma Allah ya kama shi ya tabbai a ah, hajiya akwai kaza inda albashin ce iya eh, hajiya ba kana da shi kima amma ni aiki na na talaka ne rayuwa ta duka akan talakawa na ta. to ita shi wannan aiki na noma da kike yi kamar yan gayya ne kike dauka wanda za su miki aiki a yan karkara ne yan karkara ne nake dauka kenan ba gayya ba ce eh to tunda kamar gayya ce amma dai biyan su kai shi kuma dan kai yaran nan su rika zuwa yawon tabarada kenan yara na ƙauyen samari samarin na sai in tsira su sai marka wani gyare-gyaren gona eh. Eh. bayan an ƙare fala to haka ne hmm. mm. ganin cewa kin ce za ki tafi turai kamar kina kuma yawan zuwa turai mijinki ma da yaranki a can kamar baki da wani kamar niyya ko kuma tunanin kamar ki samu wasu fasa'o'i ko wasu dabaru haka na zamani wanda za ki ƙara inganta noman naki ya ƙara zamowa na zamani? eh ai kasa kin sani ban na san in yi magana in kasa i da sata akwai ina da niyya abubuwa da yawa amma na san sai allah ya kama min nayi a gani a kasa tukwa kamar wannan aikin noma da ne aka gani a kas to ina so ko ina da wasu abubuwan da zan yi ban na so in haɗi na san sai na aikata yan uwana mata ashe dai sana'ar noma ba sai maza ba saboda haka mu tashi mu harka mu ɗauki garma da hortanya mu kama daji mu ta noma To baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma makon gobe da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Hajiya Aishatu Joel sarauniyar noman jihar da magaram da Tamar Abari wadda ta tattauna mana da ita da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da Jamila Kabiru Fage muke gabatarwa.